Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 kuna kuma ya saurara mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalo da niya da kuma zango 200.5 a kan VOA Africa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Talata 21 ga wato ga watan Fabrairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsabaita hutun da ya tafi domin neman magani a London a karo na biyu. wata kotun soja a isra'ila ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni goma sha takwas ga wani sojanta sannan akalla bakin hauren afirka sama da saba'in ne suka mutu a tekun mediterranean kanin labaran kenan to kamar yadda kuka ji a kanin labarai shugaban najeriya muhammadu buhari ya aika da sako na musamman ga 'yan najeriya karan farko tun da ya tafi hutu london wata guda da ya shige to ko me yake faɗa wannan sakon yace yana godiya kuma wannan abu yana daɗa damar sannan yace dangane da abin da ya yi a nan da hutu waje kuma abin ya gabatar da kansa domin amur bincike a wajen likitoci yau ne kuma sabon shugaban kasar ghana ya yi jawabinsa na farko ga majalisar dokokin kasar inda ya bayyana cewa ba shi ya yi wa kasar katutu sai dai masu fashin baki sun ce kasar ba ta da dalilin talaucewa ghana ba mu da talauci allah ya ba mu arziki amma corruption da rashin gaskiya da rashin adalci shi ya kawo mana fitar sarfilu hashim gumel kuma zai shigo da shirin na duke tsohon ciniki wanda a yau za ku ji wani yunkuri da ake na komawa amfani da takin gargajiya a najeriya sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a london a karo na biyu wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yada labarai femi adesina ya fitar a yau talata ta nuna cewa shugaba buhari ya nemi karin ya tsawaita hutunsa bayan wasu gwaje-gwaje da aka masa asibiti sai dai sanarwa bata ce ta ce babu bukatar 'yan najeriya su damu ba tare da ta ambaci ranar da shugaba buhari mai shekaru saba'in da hudu zai koma najeriya ba Ƙungiyar Transparency International mai sa ido kan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashe-tashen hankula a ƙasashen da ke fama da matsala ta cin hanci. Ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar cin hanci a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar IS da Boko Haram. Wani rahoto da ƙungiyar ta fitar a yau Talata ya nuna cewa wanzuwar matsalar cin hanci da rashawa ita ke sa jama'a su samu damar bijirewa gwamnati. gwamnati su ɗauki makamai su da hankulan ƙasa su kuma wato su kuma gagari sojoji rahoton ya kuma yi nuni da yadda kungiyar is ta kwace ikon birnin musul a shekarar 2015 birni mai muhimmanci a kasar iraki yayin kuma da suka ci gaba da mamaye arewaci da yammacin ƙasar ta iraki da kuma gabashin syria kungiyar ta transparency international ta kara da cewa kungiyar is ta kuma yi amfani da fitintunin da libya ke fama da su tun bayan da aka hambar da gwamnatin mu'ammar gaddafi ko da ta rasa wasu muhimman wurare da take iko da su a baya wata kotun soja a isra'ila ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni goma sha takwas ga wani sojanta bayan da aka same shi da laifin kashe wani ɗini da ya niyyar kai hari a bara duk da cewa ya riga ya ji rauni masu shigar da kara sun nemi a yanke wa sojan mai suna elo a zaria hukunci mai tsauri kamar na shekaru uku zuwa biyar bayan da kotun ta same shi da laifi wannan harfi da sojan ya yi ya biyo ya fito idon duniya ne bayan da wani hoton bidiyo ya nuna a zaria yana harbin abdul fattah al-sharif mai shekaru 21 duk da cewa yana kwanci a ƙasa ya ji ciwo bayan da shi abdul fattah ya cakawa wani sojan isra'ila wuka lauyoyi da suka kare a azariya sun gabatar da wa kotun hujja cewa a azariya ya harbi bafalasɗiniyan ne saboda yana tunanin akwai bam a jikinsa wanda zai iya tada shi sai dai a lokacin yanke hukuncin babban mai shari'a maya hela ta ce a zaria ya yi shishigi domin a ce wata ya hau kujera alkali da kuma mai zartar da hukunci a lokaci guda waɗansu hare-haren ƙuna bakin wake da na bindiga da aka kai a wata kotu da ke arewa maso yammacin pakistan sun halaka akalla mutane bakwai kana suka raunata wasu mutane talatin 'yan sanda da waɗanda suka shaida lamarin sun ce wasu 'yan bindiga uku ne suka farma kotun a garin charsadda inda suka hurga gurneti domin kutsawa cikin kotun 'yan sanda da jami'an asibiti sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wani lauya da 'yan sanda da kuma fararen hula mataimakin sifetin 'yan sandan yankin janar ijaz ahmed khan ya ce jami'an tsaro sun yi arangama da maharan a lokacin da suka kai harin आज सुबह तकरीबन ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट पे तीन खुदकश अभी तक तीन की इतलात है कुछ है कि चार बंदे आए थे लेकिन तीन की हमें डेड बॉडीज मिली है yace da safiyar yau ne da misalin karfe 11 da minti 35 agogon yankin wasu 'yan kunna bakin wake suka kawo hari a nan muna da bayanai da suka nuna cewa su hudu ne amma garwakin mutane uku muka gani kwararru sun itifakin cewa mutum na hudun ya tarwatsa kansa tun a farkon shiga wannan farfajiyar kotu tunanin rashin kungiyar jama'atul al-ahrar da ya bangare daga kungiyar taliban a pakistan ya dauki alakin kai wannan hari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da take fama da tashe-tashen hankula an gano cewa wata matsala da ke addabar sudan ta kudu ita ce matsalar karancin abinci gwamnatin kasar da hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun amince cewa taɓarɓarewar tattalin arziki da tashin hauhawa farashin kayan abinci da rashin noma na daga cikin matsalolin da suka haifar da karancin abinci a duk faɗin ƙasar ta sudan ta kudu yanzu haka an kiyasin cewa akalla mutane miliyan ɗaya ne ke fuskantar barazanar fadawa cikin kangin karancin abinci tuni dai rahotanni suka nuna cewa ƙananan hukumomi biyu a kudancin jihar unity sun fara nuna alamun matsalar karancin abinci wacce ta shafi sama da mutane dubu ɗari mai magana da yawon hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya a gabashin afirka charles mcdonald ta ce tsananin faɗan da aka yi a jihar ta unity ya sa babu hanyar da za a iya kai kayayyakin agaji dubin dubata 'yan sudan ta kudu sun rasa rayukansu tun bayan da yakin basasa ya barke a watan disamba shekara ta 2013 labaran duniya kenan kuka saurara Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika da sako na musamman ga 'yan Najeriya karan farko tun da ya tafi hutu London wata guda da ya shige. Kakakin fada shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa abin da sakon ya kunsa. Wannan sako ne na musamman da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aiko wa 'yan Najeriya. ta na godiya da dokacin yan najeriya game da irin dindimu da ake taimaka na addu'o'i musulmi na yi masallatai kiristoci na yi a coci coci yace yana godiya kuma wani abu yana daɗa dama sannan yace dangane da abin da ya je yi a london hutu ya je kuma abin ya gabatar da kansa domin amur bincike a wajen likitoci likitoci sun yi bincike sun ce abin da yake bukata ya samu karin hutu saboda haka abin da yake kenan shi yasa hutun aka kara shi fiye da yadda aka shirya za a yi a baya. Wannan kamar ya nuna cewar ba za a iya sa lokaci ko ranar da shugaban zai dawo kenan sai abin da likitoci suka ce? Eh sai in lokacin dawowar kasa, ya yi za a faɗa to a dadewa cikin hutu ko ana duba lafiyarsa ko yana ƙara hutawar ba wani abu da ya saba doka dangane da mukaminsa na shugaban ƙasar najeriya a'a babu tun da kasan na farko da ita muka hutun na kama kwana talatin na kwanakin aiki in da tafi za ka yi kai kwana arba'in da biyar na yau da gobe tun da asabar da lahadi na ka ne yana da muhimmanci eh, masu sauraro su fahimci wannan sako su daga gare shi inda yake nuna cewa babu wani abin damuwa dangane da lafiyarsa hutu yake bukata ba zai samu ya dan huta. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani kwararre akan sha'anin dokoki da kundin tsarin mulki na Najeriya Farfesa Al-Mustapha Usuju ya yi mun ƙarin haske dangane da matsayin doka dangane da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki. A dai kundin tsarin mulkin Najeriya kamar yadda aka mishi kalima sashi na ɗari da arba'in da biyar sashi na ɗari da arba'in da shida tun daga ɗari da arba'in da hudu sun suke magana akan cancantar shugaba ko yin tafiyarsa ko wani abu da ya shafi haka babu wa'adi da sashi na ɗari da arba'in da biyar ya nuna cewa ga wa'adin da zai da abu domin a cikin wannan sashi yana cewa in zai yi tafiya ya aika wasiƙa zuwa ga shugaban majalisar dattawa da shugaban majalisar wakilai sannan kuma in hadda wani dalili da ba zai iya yin aikinsa na shugaban ƙasa ba ka gaya nuna cewa rashin lafiya kenan shi sai shi mata mataimakin shugaban kasa ya zama to ya zama mukaddashi sannan in har rashin lafiya ya zama abin da batu yake cewa permanent incapacity wato ya zama to cewa ciwo wanda yake ba zai iya tashi ba to shine sai shugaban majalisar dattawa ya zamanto ya sa koko an kafa wani kwamiti wannan da likitan shi shugaban nan sai sun kawo rahoto gamsashe na cewa ba zai iya tashi ko ko ba zai iya ci gaba da wannan aiki na shi ba to wannan ma bata taso ba amma in dai rashin lafiya ne ba an sa lokaci da zai iya dawowa ko ko zai iya koma babu wannan a cikin kundin tsarin mulkin farfesa almustafa usuju kenan kwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa a tattauna da ne da shi a abuja a yanzu dai ga dukkan alamu an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan najeriya inda matsala ta kabilanci da bangaranci da bambancin addini yake neman ya shigo dangane da fafutukar da ake yi akan neman mulki a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa To sai kuma kasar Ghana inda shugaban kasar na Ado Dakwa Akufo Ado ya bayyana cewa kasar tana cikin wani makudan bashi. Abokin aikinmu Baba Yakubu Bakiri na da ci gaban rahoton. wannan ne karo na farko da shugaba a kofa ado ya gabatar da jawabinsa ga majalisar dokoki akan hali da kasar ke ciki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya gindaya a kofa ado ya fara jawabin nasa ne da ya bawa tsohon shugaban kasa john ramani muhamman game da yadda ya mika mulki cikin ruwan sanyi shugaba a kofa ado ya ambato irin yadda tattalin arzikin kasar ya taɓarɓare karkashin tsohuwar gwamnatin kafin ya karɓi ragamin mulki ya ce kasar ta tara bashi wanda ya kai kashi 74 cikin 100 na arzikin kasar sai dai akwai ado ya ce shi da gwamnatinsa sun yi damarin tunkarar wannan kalubale da ke huskantar su shugaban ya ambato irin ayyuka da gwamnatinsa za ta yi a cikin wannan shekarar kamar fara shirin karatun sakandare a kyauta da kyautata shirin inshoran kiwon lafiya da biyan alawus alawus na maluma da nes nes da suke karkashin horarwa da sauransu su kuwa marasa rinjaye a majalisa sun ce jawabin na shugaban kasar bai kayatar ba saboda tamkar yana ci gaba ne da yakin neman zaɓe Muhammad Marzuk Abubakar malami ne a jami'ar Applied Management a birnin Accra. Ai wannan maganan politics ne. Su kan da suka gani kenan kuma kai minority yana al'adan demokratiya ne. al'adar demokratiya a samu minority kowane lokaci minority ko da in suka ga abin da ma ya kamata ko abin da yake da amfani game da government ana ga kaman ba su son su fadi wannan duk duniya al'ada ne ta demokratiya. To amma kuma akwai maganan da suka cewa idan ka duba ya ce za a gina hanyar jirgi daga jihar yamma zuwa faga wato arewacin gane kenan akwai kuma ba da ilimin secondary school a kyauta da za a yi akwai kuɗin da za a kawo na allowance na maluma da ake horar da su da kuma na nes nes da ake horar da su wato abubuwan kuɗi da ya ce za a yi shi a cikin wannan shekara suna da yawa abin da marasa rinjaye ko minority suke faɗi shine ina zaɓe a samu waɗannan kuɗaɗe. in ka duba lamarin ghana ghana ba mu da talauci don Allah gana gari ne na arziki Allah ya ba mu arziki amma kana ga kaman corruption da rashin gaskiya da rashin adalci shi ya kawo mana fitarauki. kisa an muka inda dai muka magance wannan corruption an ya samu kuɗi a yi that's number one kenan number two wa'inda suka bayarwa kaman donation ko aid ko eh, loan suna duban eh, a government suna duban personality na president suna duban matashin da government ya doke zai yi aiki shi sa ana ga kaman wanda ya zo ga eh, international level mutum ne da yake da girma ana wato yana da kima a idon duniya exactly idon duniya yana da kima to shi sa wa'inda suke bayarwa wa'inda suke ba da loans wa'inda suke ba da hmm, taimakon rance da ma abin eh. yawa to so su duka yanzu Eh, da iko Allah ya ke samu kuli wajen su. Babban abin da mutane ko kuma al'umman Ghana suka nemi su sani shine yadda za a kawo aikin yi wanda yake musamman matasa za su samu. A cikin jawabin shugaban kasa ka samu yadda kake so a wurin samar da aiki? Eh, ai, ai maganganu kamar za a kasafa agriculture. Kuma agrikin da za a Wato noma. noma ke na kuma wannan noma ba irin noman na da ba noman da ya zama mana wai na zamani noman ta zamani noman da za a sa technology noman da za a sa ilimin ta zamani a gane kamar wannan noman nan an girmama shi kowa matasa manya kowa ya zama abin kwadai apart from that ya yi kamar za a bubbude kamfanoni waɗannan kamfanonin nan cikin a matasa za su samu aiki shugaban kufa ado ya ce yadda za a samu kudi a yi wa'annan ayyukan ci gaba da sa ke niyyar yi a cikin wannan shekara zai bayyana a cikin kasafin kudi na wannan shekara da sa za ta gabatar ga majalisar dokoki a cikin watan maris To a gaida makeri bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumomi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya da ake kira OIF ta ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci. suka kaddamar da ayyukan tallafawa matasa da mata da suka mai da hankali kan ayyukan noma. Wakilin Musulmin Muni Barma na da ci gaban rahoton. Gamsuwa da yadda matasa da matan jamhuriyar Nijar suka dage da mai da hankali ga ayyukan ci gaban karkara noma da kiwo har ma da kafa kamfanoni da masana'antun sarrafa cimaka. ya sa hukumomin Nijar suka gayyato babbar magatakardar kungiyar OEF ta kasashe masu amfani da harshen Faransanci Michael Jan don ta tabbatar wa kanta bukatun jama'a ta yadda za su samu tallafin bunƙasa waɗannan ayyuka abin da ya sa ƙasar ta Nijar da OEF ƙaddamar da wannan shiri na Sahel Inov a yayin wani bikin da shugaba Isuhu ya jagoranta. Shugaban majalisar matasa ta CNG Aliyu Umaru ya bayyana gamsuwa da wannan yunkuri da ya ce zai ƙara wa matasa kwarin gwiwar ci gaba da neman na kai ba tare da shiga wata muguwar hanya ba tashi hankali da ana gani can difa eh, matasa da suna mutu cikin ruwa cikin desert rashin aiki ne na kawo shi eh, muna tamani in ana kawo musu goyon baya ba su eh, shiga cikin wannan harkoki ba su shiga cikin wannan abubuwa don ne mun tamani mun samu babban riba sai mu yanzu mu kama jikinmu kar mu ce grand frère ina ne bai taimakai ni ko fami ina ne bai taimakai mu ma ya kamata mu tashi matasa ya kamata matasa ba a san shi da kwana ba mu ne kamata mu tashi don a taimake mu a ci gaban wannan biki na kaddamar da shirin sahel inov an shirya wani baje kolin kayan noma da kiwo har ma da na masana'antu madam bashir rakiya wacce ke cikin matan da suka kafa wani kamfanin sahel delis ta zo da abinci mai gina shiki domin yaƙi da tamowa yaƙin da muke don saboda yara ga yaran mu ita mace tana dibin yaranta kina so ki ba danki abinci da zai gina mishi jiki wani lokaci abin yana da tsada tunda daga wani ƙasa ya zo kuma ga abubuwa nan maka baki san baya ya za ki gyara su ki ba su lahiya ki ba danki dan saboda ya ci ya gina jikin shi kenan shine kuma muna kwatanta ma mata ya ake yi ga kamar wanga garin na kunu ga yanda ake yi kina iya ki ɗauki wanga maka ki gama da riɗi ki gama da alkama ki ce yana da vitamin kenan kin san wani da wani ne yake gina jikin yaro mhm. kin san wani zaki doka ki gama ki ba ministar gaban matasa Hajiya Zainabu Elbak Adam ta yaba da wannan shiri na Sahel inov ta ga mata basa hanya iri-iri akwai mata wanda aikin su sun ba da ƙari rayuwar cikin kiwon lahiya na 'yan uwansu maza da mata akwai mata waɗanda su aikin hannu ne akwai kuma mata bisa hanya wannan na'ura mai kwakwalwa to kenan kaga ba bisa hanya bisa hanyar noma da kiwo ma akwai su wanda gasu sun zo su aikin su kenan kuma akwai wanda su kasuwanci ne suka sama gaba kenan akwai aikin yi mun kwatanta ita wannan kungiya ta oif e ya kamata ta tallafa ma mata a ƙarshen wannan ziyara Mikael Jan ta ce za ta koma ƙasar su ne cike da tabbacin wannan shiri zai inganta rayuwar jama'ar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To gada ah, Malam Sule kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 10 da minti 19 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A jihar Legas an gudanar da taron inganta samar da abinci ta hanyar gargajiya maimakon amfani da takin zamani ko magungunan kashe kwari Matakin da masana ke cewa zai rage kamuwa da wasu cututtukan zamani da ake ɗauka cikin abinci. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya ziyarci taron a birnin Eko inda ya tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a taron. to ya cikin sunan dakta da assalamu alaikum sunana abubakar sadiq ibrahim gudigi na bangaren agricultural crop production bangaren aikin gona na jami'a uh, ibrahim da masu baban gida da ke lafai shi wannan taro ta na inganta samar da iri ko kuma kayayyakin noma ba tare da amfani da kayayyaki ko magunguna na zamani ba me dalili na mutane yanzu bincike ya nuna cewa yadda mutane da suke noman su ba tare da sun sa taki na zamani ba maganin feshi maganin kwari ba an zo an lura cewa abubuwan da aka noma a kan haka suna da inganci fiye da abin da in aka sa zamanin taki eh, aka sa takin zamani da maganin feshi ma'ana yadda mutanen da suke nomansu suna da inganci sosai to yanzu abin da ake nema shine za a koma ma gargajiyan ba tare da an yi amfani da takin zamani da maganin feshi ba domin abubuwan da aka noma su zama suna da sinadarai wanda suka fi amfani ga jiki ba kuma kayan noma kuɗi ba har da kiwon dabbobi da kiwon kihi ba sai an yi amfani da magani na eh, magani da zamani a ce a eh, yi kiwon kaji da su ba a'a kajin nan na gargajiya ya fi kajin agric amfani a jiki abinda aka lura da shi kenan to yanzu za mu je ne a ga cewa yaya za a gina abu sama yadda mutanen da ke yin shi a kan gargajiyan wasu abubuwa ne za a iya ɗorawa a saman shi shine dalilin da yasa za a yi taro a ɗan faɗakar da juna a kowa ya zo da gwargwadon fahimtar shi domin inganta wannan al'amari a bangaren to wasu za su iya cewa al'amuran yana nema ya zama kamar sai a yi gaba kuma a yi baya hmm. ba ganin hakan kuma zai kara rudar ma da manoman nan su rasa mashin ina madafa a'a ba maganin dawa baya ba ne gaskiya ne haka wasu za su kalle shi to amma ba maganin dawa ba wato misali kamar abu ne inda aka zo da shi ana gani kamar ci gaba ne sai ka zo ka gane cewa akwai kuskure misali yanzu kaga idan aka sa takin zamani da farko zai ringa inganta eh, hatsinka eh, abubuwan da ka shuka to amma yana illa ga gona hilin gonan to kaga karshe za a zo a waye gari ga gonan ka gashi zaune amma ba iya komi to amma in magani in takin gargajiya ne kashin shanu kashin kaji da sauransu bayan da za a yi a ci wurin nan ya lalace domin yanda Allah ya yi shi kullu yana inganta yanayin ƙasan ne to amma takin zamani yana kashe yanayin ƙasa da farko dai abubuwa za su zabura amma daga baya za su zabura saboda haka yana da kyau a ah, a koma yanda ake yi da domin kuma saboda a ga kuma an kuma baya ne shi yasa ake so a ga yaya za a iya tabbata ba tare da misali an ji an ja dawo ba eh, shi yasa ake so ba maganan komawa baya ne to ga to gashi gwamnatin tarayya ta ce za ta mai da ma'aikatu ko kuma jami'o'in kula da horas da aikin noma zuwa ƙarƙashin ma'aikatan gona ku ya ga wannan mataki to mu yayin da muke kallon shi muna ganin kaman bai dace ba domin hukumar da aka kafa da ke kula da jami'o'i suna bangaren suna aikin su gurgudu abin da ya dace kuma suna kula da ingancin ilimi idan aka ce a mai da su ma'aikatan gona sai an kirkiro wani bangare da zai kula da su kuma ba mamaki suna isa a zo da wasu ka'idodi da suka bambanta da abin da ake yi da sannan wannan hukuma da ke kula da su a yanzu ita ce ke kula da jami'o'i da na state da na masu zaman kansu to in aka ci an mai da su can bangaren aikin gona kaga ba mamaki su kikiro wani abu da suka bambanta sannan ba mu gama hikiman da ke ciki ba idan dai an mai da shi akan cewa saboda suna son su haɗa hannu su yi wani abu ne to ai ko ba a mai da ba duk jami'on najeriya da ma'aikatan gona ke son su haɗa hannu su yi wani abu suna iya haɗa hannu su yi abin da duk suke son su yi abubakar sadiq ibrahim gudigin na jami'ar ibrahim badamasi wa babangida da ke lafai kenan a hirarsu da wakilin murya amurka babangida jibrin kan wani taro da aka gudanar na inganta samar da iri da sauran kayayyakin noma don kaucewa amfani da magungunan zamani masu mu anan miki ka karshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma babangida jibrin wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar hashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaida ɗan mutan gumal sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar Kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da salihu isa fana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma wanda suka ce muna jinjina wa rundunar tsaron plateau dangane da irin namijin kokarin da suka yi na gano inda safarar kananan yara da kuma sayar da su a jihar wanda hakan zai iya kawo ƙarshen safarar kananan yara a jihar baki daya sai kuma sakon alhaji mai layi sufari wanda ce assalamu alaikum sashen wasu na murya amurka shawarar da sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya bayar cewa a yi dokar hana masu ƙananan ƙarfi auren mace fiye da ɗaya ya janyo kace na ce tsakanin al'umma musamman a jihar kano to kanawa dabara dai ta rage ga mai shiga rijiya mu dai namu kallo ne kawai sai kuma sakon salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar mulki talaka reshen jihar filato da balan bayis direban tanka jos wanda suka ce hakika mu talakawan najeriya muna goyon bayan matakin da majalisar wakilan najeriya ta dauka na sanya ido a kan aikace-aikace da ake yi wa 'yan gudun hijira da ke yankin arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum sashen wasu na muryar amurka don allah ku faɗa wa mu na katsina honorable aminu bello masari cewa muna nan muna jira akan aikin gyaran gadar da ya kawo mana ziyara a tudun malu da ke cikin garin jikanshi duba da yadda gane ma idanunsa irin barnar da gada ke yi a lokacin damuna sako daga comrade saifullahi idris jikamshi sai kuma sakon ibrahim musa kirfi wanda ya ce to hukumomin tsaro da na kare hakkin bil'adama a najeriya ya kamata ku yi kokarin kawo karshen safarar jarirai da ƙananan yara a najeriya da ma sauran kasashen nahiyar afirka baki ɗaya da ƙarshe sai sakon baba gana ibrahim zangon daura jihar katsina wanda ya ce hakika rahoton da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar game da halin da yara musamman 'yan gudun hijira ke ciki na yunwa da wahala tabbas wani abin dubawa ne da tausayawa da fatan hukumomi da ƙungiyoyi da sauran masu hannu da shuni za su tallafa musu domin ceto su daga halin da suke tsinci kansu a ciki a Ibrahim Jarmai da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsawaita hutun da ya tafi domin neman magani a London a karo na biyu. wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara kan harkokin yada labarai femi adesina ya fitar a yau talata ta nuna cewa shugaban buhari ya nemi karin ya tsawaita hutunsa bayan wasu gwaje-gwaje da aka yi masa asibiti sai da sanarwa ta ce babu bukatar 'yan najeriya su damu ba tare da ta ambaci ranar da shugaba buhari mai shekaru 74 zai koma najeriya ba ƙungiyar ba da agaji ta red cross a libya ta ce akalla gawarwakin bakin haure 74 aka tsamo a arewacin gabar tekun kasar a yau talata kakakin ƙungiyar red cross muhammad al-misrata ya ce an gano wani kwale na roba da ya fitattake a jiya litinin a kusa da wato garin zawiya da ke gabar tekun mediterranean wanda ake kyautar zaton wato na bakin hauren ne ya kuma kara da cewa ana tunanin za a sake samun karin wasu garowakin domin a cewa shi kwale-kwalen ya kan ɗauki mutane haɗari ne ƙungiyar transparency international mai sa ido kan cin hanci da rashawa ta ce matsalar cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ababen da ke haifar da tashe-tashen hankula a ƙasashen da ke fama da matsala ta cin hanci ƙungiyar ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ɗauki matsalar cin hanci a matsayin babban al'amari domin kawo ƙarshen rikice-rikice kamar na ƙungiyar isis da boko haram waɗansu hararen ƙunin bakin wake da na bindiga da aka kai a wata kotu da ke arewa maso yammacin pakistan sun halaka akalla mutane bakwai kana suka raunata wasu mutane talatin 'yan sanda da waɗanda suka shida lamarin sun ce wasu 'yan bindiga uku ne suka farma kotun a garin sadda to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shiri na wannan lokaci sai kuma can da yamma ku je mu da shirin mu na karshe a yau yanzu a madadin Muhammad Lalo da Julie Gresham da kuma injiniya Molinas da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri yanzu za mu waje mu ba wato tawagar da ke gabatar da shirin matasa yau da gobe fili domin gabatar da wannan shirin sai ku kasance tare da mu malamai bismillah